Assalamu alaikum. Su da yawa muna samun saƙonni daga gun 'yan uwa cewa wayoyin suna amfani da su lami lafiya amma kuma daga baya sai zama na cewa wayoyin sun ƙi musu daɗin aiki har suna jin ma kamar sai sun canja wayoyinsu ko sun lalace ne. to a zahirin gaskiya akwai wani babban abu da yake ja wayoyi suna yin sulo. na farko ya zama na cewa ram ɗin wayarka ba shi da wani girma wan ne ko ƙasa da haka sai ya zamana kuma cewa kana son amfani da application da yawa ka zo ka tara su da wanda kake amfani da shi kullum da wanda baka amfani da shi so gaskiya wannan ma babban abu ne da yake jawowa waya tana yin mugun sulwa har ma ya zamana ka dinga tunanin ko wayar ta lalace ne sannan abu na biyu shi ma external memory wannan eh, memory kenan da ake sa shi daga waje shi ma in ka dame shi sosai da irin kayan kallo ne ko makamancin irin wannan to gaskiya yana ba wa waya matsala ya zamana cewa ka gabata yi ma sauri yadda ya kamata to idan kuma ya zamana cewa babu ɗaya daga cikin wannan matsalolin to abin da za ka shi ne za mu nuna muku wata hanya mai sauƙi wanda ba sai ka amfani da wani application ba amma da Allah muna roƙon waɗanda ba su danna mana alamar subscribe ba su danna mana alamar subscribe kuma su danna su zaɓi alamar on saboda mu samu ƙarfin gwiwa yi muku bidiyoyi irin wayannan? kuma idan kun yi subscribe muna roƙon ku danna mana alamar like A'a, inda za ku je shine direct za ku je setting kamar yadda gashi nan mu a wayar mu za mu shiga da kun je setting a cikin wayoyinku to abin da za ku shine ne wayoyin ya danganta akwai ba shantain akwai kuma wanda ba su kai wannan ba to abin da kawai za ku yi shine sai ku je ku zaɓi mu kaga a nan ba shantain muke aiki da ita ga gurin da aka rubuta my phone nan so shi za mu shiga amma kai za ka iya shiga about phone ko kuma system setting so duk wanda dai ka abin da kawai ake bukata za ka nemo a cikin wayar shine ga guri nan inda aka rubuta build number daidai wannan gurin kenan so idan ka zaɓi wannan gun abinda za ka yi shine ne shine za ka danna gurin da sauri ne su bakwai za ka danna gun da sauri su bakwai kamar yadda gashi nan mu already mun yi amma za mu kuma yi saboda ku ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai so mu anan yana nuna mana no need you are already a developer so idan kai ba kai ba zai nuna ma zai dinga nuna ma remaining kaza remaining kaza remaining kaza har sai ka danna su bakwai so idan ka danna su bakwai abinda zaka sai ka fito gaba daya zaka iya komawa free za kuma ka iya a'a dan yin back kawai so daya so idan kai wannan back din abinda zaka yi na gaba shine me sai ka koma cikin shi wannan setting din naka da ka koma cikin setting din naka kamar yadda gashi nan mu ma za mu shiga sai ka je can daga cikin ƙasan waya ka inda aka sa system ga shi mu ma nan inda za mu danna ga shi nan mun nuna muku so da ka shiga cikin system ga guri nan da aka rubuta developer option a da wannan developer option din babu shi har sai ka yi wannan ka danna wannan gurin build number din su bakwai sannan wannan developer options din zai zo ma so idan ka zo direct sai ka shiga cikin developer option din ya kamata ku kiyaye sosai a daidai gun developer option din nan saboda abin da yake nufi wato shi wannan developer option din zaka yi wa wayar wani canje-canje wanda ba da shi ta zo ba kuma gaskiya karamin mistake idan ka shiga wani gun zai iya hargitsa ma waya ta kai gama gaskiya gaba ɗaya sai ka siyar da waya idan nan gun ba a kunne yake ba daga saman nan zaka iya kunna shi wasu dan yana zuwa ba a kunna ba amma babban abin da zaka duba target din shine mai kaje ka nemo daidai guri da aka rubuta animation uh, scale haka gashi nan muna yin ƙasa wake gashi nan daidai gun da aka rubuta windows animation scale da kuma transition animation scale da kuma animator duration scale wayannan abu uku su ne suke da tasiri wajen tafiyar saurin wayarka ko kuma slow nata to yawanci ana sa shi a 1.5x ne gashi nan kamar yadda kuke gani mu namu to inda za ka yi mai kawai sai ka dawo da shi 0.5x eh, din nan na farko wannan windows animation scale kenan sai ka zo shi ma transition animation scale sai ka dawo da shi 0.5x animator duration scale sai ka mai da shi shi ma 0.5x na farkon nan kenan to da ka yi wannan ka riga ka gama sai kawai ka je ka yi restarting din wayarka da ka yi restarting din wayarka insha Allah ka daina fuskantar wannan matsalar ta slow ko kuma shan caji sosai da take yi amma muna daɗa gaya muku gun gaskiya is very sensitive don haka idan ka shiga gun kawai target ɗinka abu ukun nan zaka nemo abu ukun nan zaka nemo ka da shi 0.5x ko ma a ina yake idan ka mai da shi 0.5x kawai sai ka ah, yi ɗan ɗin wayarka insha Allah lami lafiya wayarka ba za ta ƙara yin slow ba mun gode